Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddan Hausa voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim ne tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa an gudanar da taron bita ga alkalai domin sanin makamar shari'ar kasuwancin da ya shafi harkokin teku. Kana ku ji kiran da shehu malamin nan Farfesa Bube na Maiwayi na Jami'ar Abdu da ke sanar yayi wa 'yan Nijar akan zaɓe mai zagaye na biyu cewa a yi zaɓe ba da gaba ba. amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. A yau Juma'a shugaban ƙasar Angola Jose Eduardo dos Santos wanda ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin Afirka da suka fi daɗewa a kan karagar mulki ya ce zai ritaya daga harkokin siyasa a shekarar 2018 bayan ya kammala wa'adinsa. a lokacin da yake ganawa da shugabannin jam'iyyarsa ta mpla a luwanda babban birnin angola santos ya ce zai ajiye harkar siyasa baki ɗayanta a watan satumba shekarar 2017 wa'adin santos zai kare sai dai shugaban bai amince dalilin da ya sa zai yi ritayar ba dan shekaru 73 do santos ya kasance akan karagar mulki tun daga shekarar 1979 kuma ko a baya ya sha ambatar cewa zai yi ritaya amma baya aiwatarwa kakakin jam'iyyar adawa ta unita a yau juma'a ya ce ba za su amince da maganar shugaban ba har sai sun ga aiwatar da hakan santos shine na biyu a jerin shugabannin afirka da suka bi dadewa a akan karagar mulki bayan teodoro obiang ingema na kasar equatorial guinea ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kare haƙƙin filadama ya zargi gwamnatin sudan ta kudu da kashe fararen hula da rusa gidaje da ke ƙauyukansu yayin da take faɗa da 'yan tawaye wani sabon rahoto da aka fitar a yau juma'a ya nuna cewa dukkanin bangarorin da ke takaddama a kasar sun aikata laifukan cin zarafin bil'adama a kan fararen hula masu bincike a karkashin majalisar ɗinkin duniya sun gano cewa matasa ɗauke da makamai sun farma a jihar unity inda suka lalata ƙauyuka da a matsayin wani mataki na haifar da yunwa tsakanin 'yan adawa da magoya bayan su an kuma zargi maharin da kwashe dabbobi bayan da suka kashe akalla a fararen hula dubu ɗaya tare da aikata fyaɗe akan mata da 'yan mata rahoton har ila yau ya nuna takaicin sa kan laifukan da aka aikata musamman ma a fannin fyaɗe inda aka gano cewa an samu rahotannin fyaɗe 1,300 a jihar ɗaya kacal tsakanin watan afrilu da satumba a shekarar 2015 a yau juma'a tsohon dan takarar neman shugabancin amurka ƙarshen jam'iyyar republican ben carson ya nuna goyon bayansa ga donald trump da ke gaba a kokarin da jam'iyyar ke yi na tsayar da dan takara guda a wani taron manema labarai kasin wanda tsohon likita ne ya ce ya gana da trump ya kuma gano cewa yana tattare da wata baiwa wacce a da bai dauka yana da ita ba a lokacin da ke gabatar da kasin trump ya kwatanta kasin a matsayin mutum na musamman kuma amini dukkaninsu dai sun ce sun maida takubbansu cikin kube game da yadda suka rika suka junansu a baya a lokacin yakin neman zaɓe inda kasin ya ce wannan abu ne da ya shafi siyasa a halin da ake ciki yanzu haka trump ya samu goyon bayan abokanan hamayya sabi kenan a watan da ya gabata gwamnan new jersey chris christie ya nuna goyon bayansa ga mashakin dan kasuwar a watan maris kasin ya janye takararsa bayan da ya yi ta zuwa kashin baya a zaɓukan fidda gwanin da aka yi wannan goyon baya da kasin ya nuna trump na zuwa ne gabanin zaben da za a yi a ranar talata mai zuwa a florida jiya da take cikin manyan jihohin da ke da wakilai masu ɗimbin yawa a zaben na 2016 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban koriya ta arewa kim jong un ya yi kira ga masana kimiyyar kasar da su ƙara inganta ƙarfin nukiliyar su bayan da ya halarci wani shirin gwajin makamai na nukiliya a kasar kamfanin dillancin labaran kasar na kcna ya rawaito shugaban kim yana cewa yana buƙatar a ƙarfafa gwajin makaman nukiliya domin an yi kiyasin karfin irin ranar da barnar da sabon makaman za su iya yi kim ya kara da cewa za su tabbatar makiyansu sun gane irin kuskurensu da suka yi na raina karfin kasar a jiya alhamis koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu tafiyar gajeren zango waɗanda suka yi tafiyar kilomita 500 kafin su fada cikin ruwa a can gefen gabar tekun ƙasar da ke gabashi waɗannan gwaje-gwajen makamai martani ne ga atisayen da koriya ta kudu da amurka ke yi na shekara-shekara a atisayen da hukumomin pyongyang suka ɗauka ko kuma alakanta da wani shiri na kai musu mamaya gaggan 'yan siyasar ƙasar amurka haɗu da masu haɗa wato fina-finai a hollywood sun hallara yau a simi valley da ke california domin halartar jana'izar nancy reagan wato uwar gidan tsohon shugaban amurka ronald reagan nancy ta rasu ne ranar lahadi tana da shekaru 94 bayan da ta yi fama da rashin lafiyar zuciya a gidanta da ke bel air a wajen birnin los angeles ta rasu ne shekaru 12 bayan rasuwar wato mai gidanta reagan tsoffin iyalan fadar white house tara ne suke halartar jana'izar tata wadda ake gudanarwa a ɗakin adana littattafai na reagan daga cikin waɗanda suke halartar jana'izar akwai uwar gidan shugaban amurka michelle obama da tsohon shugaban amurka george w bush wato george bush tare da uwar gidansa laura bush sai tsohuwar sakatar harkokin wajen amurka hillary clinton da kuma 'yan wasan kwaikwayo na hollywood da dama labaran duniya kenan muka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga Abuja inda aka kammala taron karawa alkalai sani game da batun wato shari'ar da ke da nasaba da kasuwancin teku na ƙasa da ƙasa. Ga Nasir Adamu Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumar Hadahadar kasuwanci ta jiragen ruwan Najeriya wato Shippers Council ta yi bita ga alkalai kan dokokin hada-hadar kasuwanci da safarar jirage don bin ka'idar dokokin ƙasa da ƙasa a lamuran shari'a. Babban sakataren hukumar Hassan Bello ya ce irin wannan bitar ga alkalan ta zama mai muhimmanci don babu jadawalin koyar da irin waɗannan dokokin a makarantu. Abinda ake ce ma Admiralty Law da cikin Turanci wannan bangaren na shari'a yana da muhimmanci kan tattalin arziki na najeriya domin dole alkalinmu su san abin da ke faruwa a shi wannan cinikayya da najeriya take yi tana yi da kasashe da yawa saboda haka wannan bangaren na shari'a ba a koyar ma mutanen najeriya in suna makaranta university ko kuma law school sai dai yanzu muke ma alkalai bita don su san abin da ke faruwa a duniya idan aka kawo kararraki a waɗannan kotuna sai kaga wata rana sun daɗe ba a zartar da hukunci ba to wannan kuma cinikayya ba zai so haka nan ba lallai kowace shekara sai mun yi wannan mu tabbata cewa daidai muke da kasashe da suka taso daidai muke da kasashe da za su zo su yi hulɗa da mu su tabbata cewa bangaren nan na shari'a yana da inganci kwarai da gaske alƙalan najeriya dai kan samu sukar yanke hukunci da kan ba wa 'yan mowa nasara da hukunta 'yan bora ga ɗan ƙungiyar rajin adalci ga al'umma imran wadanas Bita ta zo daidai lokacin da ake bukatar garan bawul a harkar shari'ar Najeriya. Bita da aka yi, ni kaina da za a amince mani, da ina ganin dubbacin wata uku ya kamata a raka yi ma alƙalan Najeriya bita ta bisa ga ayyukansu. Dalili abin sai ya daure maka kai. Kai ma da ba alƙali ba, kana ganin abin da ya dace ya kamata a yi sai ka ba shi akai ba. Tunda har wata hukuma ta yi tunanin ta zo ta zannar da su ta ba su bita. to kaga wannan akwai alamar tambaya a nan ciki sannan kuma in ka duba ai bahaushe da yake cewa shari'a sabanin hankali babu wani sabanin hankali saɓanin hankalin a'a shine kai ga abin da kake tunanin za a yi sai a zo a yi ba shi ba to shi ne sabanin hankali amma ai ita gaskiya guda ɗaya ce kuma ita ba ta da buƙatar ado inda duk gaskiya ta fito aka bi ta babu wani ɗan adam da zai ƙara kokonto ko wasu wasi akan abin da aka yi na adalci har wasu kungiyoyi suna fahimtar cewa ba a yin daidai su zo su yi musu bita domin ma talakawa za mu tare mu rika musu bita domin mun fahimci abin akwai mishkila in ba manta ba kwanan nan ne ma aka zargi wasu lauyoyi da haɗa kai da wasu alkalai wajen murɗe shari'u da hakan ya jawo sanya bakin hukumar yaƙi da almundahana efcc nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya ya san girma ya san mu zo mu alƙali abu ya san girma ya san girma ya san mu zo mu alƙali abu kai to madalla an gaishe ka nasiru game da siyasar kasar jamhuriyar Nijar kuwa profesa Bube na Maiwa ne malami a jami'ar Audu Diop da ke Senegal ya kira ga 'yan Nijar da su yi siyasa ba da gaba ba farfesan ya faɗa wa Juma'a Ali haka ne a hirar da suka yi kamar haka irin saƙon da yake zo mini irin kira wanda 'yan Nijar su da kansu ke mini ko ta Facebook ne ko ta telefon kina ne abin yana ban tsoro wato kama abin da nake gani cewa da kama ana so a ɗauki ƙasar Nijar bangare biyu kenan zuwa ga cewa da wannan ɗan takara na yamma ne wancan ɗan takara na gabas ne wannan yana ban tsoro 'yan siyasa za su kawo baraka a cikin ƙasar Nijar kuma a kan gaskiya kam na taɓa hudu a can Nijar ke na ce waɗannan yan siyasa waɗanda tun zamanin shekarar uku har yanzu ne to abin yake kawo tsoro yana ban tsoro a kan gaskiya yana ta daga ba abin da nake so shine cewa yan Nijar sun nura da cewa waɗannan yan siyasa in ma an sun haɗa su sun zo sun bigi juna wato cewa da wannan mutum ne na gabas ne wancan na arewa ne na kudu ne wannan na Eh, na gabas ne wanda na tsakiya ne idan suka zo suka bugi juna fa to sai a gansu sun shirya alhali kai da aka buga kai kai asara ina ji wata rana shine babban darasi wanda nake so in sa yan Niger su san da haka ina jin wata rana dan masani na Kano mai tama yana faɗi ya ce akwai zamanin siyasa wacce ta farko ta Najeriya idan Aminu Kano ya fito daga da lacca a Iko sai ya biyo kullum Kaduna da shi da sardona su shige daki su yi shawara ko da yake jam'iyyoyin siyasa su ba ɗaya ba amma yara aminu kano suna allah ya isa <laughs> yaran sardona suna faɗin allah tsine to wannan bai hana kuma in suka ƙara shawar can shi sardona ya hoto sai ya huda kuɗi ya ba su ya ce a sai ma yara aminu kano ruwa a hanya kowa ya san kuma tsakanin aminu kano da sardona suna yi adawa da juna wato cewa da yan nijar ku hankali siyasa ba gaba ba ce kuma ku yi hankali da cewa kada wannan 'yan siyasa su haɗa ku ƙasa ta zo ta shiga cikin halin ya zane mun gani cikin ƙasashe da yawa inda wata rana ƙabilanci ne yake kawo haka kuma wa'anda ke tura a yin ba su bane ke shiga fagen eh, daga a takaice dai idan abu ya ɓaci ba su suke jikata ba Ma latalaka ya san shi aka ce eh, idan ya zamanto giwa biyu suna faɗa to ita ciyawa ita ce kullum take wahala wato cewa da talaka dai kulli yaumin shine mai wahala kuma shine mai asara cikin hada ta 'yan siyasa sai daga baki ga an ce kasashen turai ko kuma wasu kasashe na afirka sun zo sun sasanta wa'annan 'yan siyasa da ake ganin suna wani abin gobe sai ka je ka tarda cikin zauren shawara guda sun haɗe wuri guda hawaye suna cuta wato abun mai ban tsoro shine cewa da kada 'yan nijar ku yarda ko ta wace hanya ko ta wace fanni a zo a haɗa ku can ƙasa kuna haɗa da kai da makwabcinka ba ina kwana makwabcinka shi ya sanya daga kwana makwabcinka shi ne na farko mai zuwa idan wani abu ya samu gare ka in ma gobara ta tashi gidanka shi ne na farko mai zuwa ya zo ya taya ka kashe wannan ba wani ɗan siyasa ba da a can ya mai kwance ya yi amfani da kabila ya yi amfani da launi ya yi amfani ko da mine ne ma kada ka yarda da wannan kawai ka nemi zama lahiya da makwabcinka ka nemi zama lahiya da dan uwanka ka nemi zama lahiya da tubashin ka saboda ya zama to kasar Nijar in aka dauki duka yaren da ke sani ko kabilun da ke sani wato akwai zamantakayya tsakanin mu kada zamantakayya ta baci in mutane sun ji haka to za a zauna lahiya ai Nijar ta bada babban darasi akwai wani zamani da ake tsammanin wancan zagaye na farko kawai yan Nijar za su shiga cikin juna za su bugi juna amma Allah da ikon shi ba yi haka ba shine nake kira yadda aka yi wancan zaɓe na farko cikin kwanciyar hankali da lumana to ya kamata a ce wannan zagaye na biyu shi ma a yi cikin kwanciyar hankali da lumana. Yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance. To madalla har yanzu ana tare da sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kafin ku hara kiranmu akan ra'ayoyinku ku shakata da wannan faifan. yarika bai son sake ba bubakar baban bala na lahiya ina ce ya na lahiya sauka da girma yarika bai son sake ba bubakar baban bala wasan dare ta iya kura na lura da ba ta sa wargi da rana a godon ta kai ba ba ta kashi yarika bai son sake ba bubakar eh. Kubuta daga sai mu kurna. Kwairo na, roƙon ka sai mai. Kubuta daga sai mu kurna. Kwairo na, roƙon ka sai mai. Ni gaske ya rika cewa don ba ne bauta ka banza. Ta da do ka kulla waka ƙari ni kai in dora amshi kai na bugun toho da hauni. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na harko daga Filato. Wane ne daga Filato? Abubakar ne daga Nasarawa ne. To Abubakar daga Nasarawa me ya ra'ayinka wannan daren? Gaskiya ra'ayi a kan man fetur ne gaskiya akwai matsala a kan man fetur ya kamata shugaban kasa ya yi magana a cikin mai. To Allah sa shugaban kasa ya ji in ma dai bai ji ba hadiman shi sun ji. Bari mu je jihar Naija kuma waye daga jihar Naija? mai da kana magana da Yunusa Tanko ne daga Bani in baka. To Yunusa Tanko me ra'ayinka wannan daren? Eh da farko ra'ayi na kira zan yi ga shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari. To. Da Allah da Annabi shi taimaka mana tsadar man da muke fama da shi to ya kamata a ce ya ce makamuna mu ji sauƙin yadda muke shan mai a halin yanzu. Ya kamata canjin da muke so mu gani kasa ta Najeriya a ce eh ya tabbata. Amma a gaskiya a yanzu irin halin da muke ciki. Kana cewa ba can. Eh, Kana cewa ba canji ne tun da aka ware mulkin? Baka ga wani canji eh, ba? Gaskiya eh, gaskiya akwai canji amma ta wani fannin gaskiya canjin ne zamu iya cewa har yanzu dai bai samu kamar da muke so ba sai dai mu talakawa ya kamata mu ci gaba da addu'a mu taya shugabannin mu addu'a Allah ubangiji ya ba su daman gudanar da mulki cikin kwanciyar hankali da lumana. To mun gode Malam Inusu Tanko bari mu je Maiduguri. Waye daga Maiduguri? Daga Maiduguri ni ne Modu Mustapha wadda aka fi sani da safarawa. To Modu me ra'ayinka wannan daren? a ra'ayina shine ina so ne in gaya wa mutanen Najeriya da kuma Janar Muhammadu Buhari eh, eh, cewa mun ji daɗin su mun samu zaman lafiya a Maiduguri amma wallahi tallahi kayayyaki duka sun yi tsada kuma ga shi mu matasa ba mu da aikin yi kuma kayayyaki kamar wasu irin kamar wasu irin kayayyaki da abin da yake tafiya kamar wasu irin kayayyaki suka yi tsada muna cikin wahala to Allah ya sauka Allah sa shugaba Muhammadu Buhari ya ji in ma dai bai ji ba ina sa ran hadiman shi sun ji su san su san mai da wannan sako jihar Nasarawa ya jihar Nasarawa Hassan Muhammad ne daga lafiya jihar nasarawa na to malam hassan eh. menene ra'ayinka hello hello ina ina jin ka malam hassan sarkin yaki na janar muhammadu buhari an gaishe ka sarkin yaki me ra'ayinka wannan daren ra'ayi na kenan ni magana na kan yan boko haram to na kira na ba da shawara ga mai girma shugaban kasar najeriya eh da yi mai. duk wani dan boko haramu wanda ko da ya daga hannu ne ni ina kira ga shugaban kasar najeriya saboda ba ya daga hannu saboda domin yin daɗi ba ne domin ya ma yana ke ma mutane a kasa to me kake so a yi me ka shawara na kenan to mun gode da wannan shawara taka mala sam jan yobe waye a yobe waye daga yobe Muhammad ne daga Goda. Muhammad da To, Muhammad me ra'ayinka wannan daren? Eh, game da lokaci da muke da a karamar hukumar Jordan na karfe kasar. Gaskiya yanzu ya ya mana tsanani suka mun zama lafiya muna kira daga mai girma gwamnan mu na yau gwamnan da Thomas Kaya samu na da kowa da na dare. da fata gonan jihar yobe ya ji wannan kira naka bari mu je kano wane ne a kanan dabo mato toluman ne daga garko local gamma kano state to mato me ra'ayinka muke ciki yanzu shi kuma janar ya duba mana yanayin da ake ciki yanzu domin ya share mana hawaye din in janar bai ji ba na san hadiman janar sun ji eh insha Allah Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora ku amin mun gode mato yau juma'a ku ne ke kira ku bayyana ra'ayinku ba mu muka ba ku taken abin da za a yi magana akai ba eh haka ne kwarai kwarai kuwa wane ne daga shagamu Katsina wane ne limamin masallaci Suleiman Muhammad Katsina liman masallacin kan tudu na Sabo Shagamu. To Malam Suleiman Muhammad Katsina. Me ka wannan ah, daren? Wato ra'ayina shine gaskiya masu kokawa da wannan gwamnati daɗi ne masu yawa. To me ya dalilin ka? Alhamdulillah domin kowa ne ya san irin halin da muka hito irin Maiduguri da yau da Adama da kuma barayin shanuna tun da Allah ya taimake mu ana samun ya kawo ana samun ci gaba da samun zaman lafiya. Wajibi ne mu ta mu sa Allah ga mu sa addu'a dan mu samu ci wannan gwamnati samu samu ci gaba a samu zaman lafiya da muka samu amma malam Suleiman ka ka dai sa an ce hagun hagun daman wani eh, mun gode da mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je Adamawa waye daga Adamawa sa Abubakar daga Hon. sa Abubakar me ka wannan daren? Ra'ayina dai gaskiya kamar ne 'yan uwa su sha nan fadi. shi wannan muhammadu buhari ba eh. annabi ba ne ba kuma wanda ke masa wahayi ba ne to kawai abin da ke bukata a taimake shi da addu'a addu'a kawai na alheri musamman mu da muke adama kuma mu da sadan kaya da ba sadan kaya ba zaman lafiya shi mana komai to don haka mu godiya muke masa kuma masa fatan alheri da mukarrabansa gaba daya to mun gode don mun gode don wannan kamala yunus Abubakar amma ka san su ma suna da yancin waɗin su muna maiduguri waye a maiduguri Ishaku Musa Finjar ne daga Bulabir Maiduguri ba jihar Borno nigeria. To Isiyaku me ra'ayinka? Na kira ku muku godiya ne da irin yadda kuke fahimtar da mu kuma in yi addu'a shugaban ƙasa mu na nigeria. Allah ya shi Allah ya da sa harkokin da yake kuma Nijar su yi hakuri su yi zaɓe lafiya. To Malam Isiyaku. Kama lafiya shugaban ƙasan da suka samu su yi hakuri su rike. To Allah sa'an Nijar su yi wannan kuma muna muku godiya sosai Allah ya saka muku yadda kuke fahimtar da mu muna gane komai da komai mun gode mun gode maka malam Isiyaku da kake sauraron mu to yau yau ku ne ke kira fa domin ku bayyana mana ra'ayoyinku ba mu ne ke faɗa muka ba ku taken abin da za a yi magana akai ba muna sauraron ku ku kira mu akan batun zamantakewa ne kasuwanci ne ayyuka ne kuka yaba da su ko kuma to zamfara muna zamfara yanzu wane ne daga zamfara jihar zamfara mai magana ni kai Allah Aliyu ne Allah shi ma gwamna Aliyu Allah ma gwamna to amin sun amin me ya ra'ayinka ra'ayina ga gwamnatin Muhammadu Buhari ita ce mu ci gaba da yi mai addu'a Allah shi biya shi Allah ya saka mai da alheri abubuwan da yake yi abun da ya rage namu mai addu'a domin zuciyar shi mai kyau ce kuma yana da kuduri mai kyau ga mutanen Najeriya kuma mun fara gani saboda haka muna mishi fata alheri Allah shi taimake shi Allah shi mishi jagora to mun gode da wannan ra'ayi na kama Aliyu Allah ma gwamna da kuma shine muka muka zo muka kawo karshen kiraye-kirayen da wanda da zamu iya dauka a halin yanzu sai wata sati idan Allah ya nuna mana muka buɗe layukan kun kira wanda suka samu mun gode wanda ma ba samu ba wani sati idan mun buɗe layukan namu sun kokarta su gani Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙungiyar ƙwararrun 'yan jarida ta duniya a dokokin da ta zana ma kanta da kanta dangane da ɗabi'u masu kyau da marasa kyau. Ta ce 'yan jarida su nemi gaskiya su kuma dinga bayyana ta a rahotanninsu. Su rage duk rahoton da ka iya kawo wa jama'a illa. Su yi aikinsu ba tare da wani ya jefa su cikin aljihunsu ba. dokokin sun haramta wa ɗan jarida canza rahoto ko juya kalamun jami'ai da nufin rubuta labarin da zai harzuka jama'a har ya kai ga tashin hankali yin hakan baya cikin bin tsarin aikin jarida a wata makala mai suna cibitoke mai taken ni ba bawa ba ne da aka buga dandalin www.burundi-24.com ta yanar gizo ranar 21 ga watan fabrairun wannan shekarar an canza an kuma murda kalamun jami'an amurka har ma da na shugaban amurka barack obama lafazin makallar da kalamun da ke tada jijiyoyin wuyan mutane da nufin harzuka su ba dabi'u ba ne da za a ce sun dace da dabi'un da suka nuna 'yancin aikin jarida da sana'ar ɗan jarida ofishin jakadancin amurka da ke burundi a wata budaddiyar wasikar da ya wallafa a shafinsa na yanar gizo ya yi tur da kakausan lafazi da manufar da ke bayyane cikin wannan rubutu wanda shi ne kokarin harzuka jama'a game da ƙasar ruwanda watakila ma da neman ta da hankali. A wannan halin ma ofishin jakadancin Amurka ya lura cewa shugaban ƙasar Burundi shi ma kansa wato fere nkurunziza ya yi allah wadai da kalamin ƙiyayya da ta tada hankali na ranar ashirin ga watan fabrairu da ke cikin shibitoken ofishin jakadanjin ya ƙara lura cewa saɓanin waɗanda suka rubuta makallar shugaba nkurunziza ya sake jajadawa a cikin cibitokin ɗin inda ya ce duk 'yan burundi da waɗanda suke cikin ƙasar da waɗanda suka fice dole su taka rawa a tattaunawar siyasa da nufin samun zaman lafiya a ƙasar. Matsayin da makallar ta ɗauka cewa ƙungiyoyin fararen hula su ne suke haddasa tashin-tashina a ƙasar Burundi, kamar yadda aka wallafa a www.burundi-24.com ta yanar gizo. Kenan na nufin duk ƙungiyar da ba ta yarda da manufar makallar ba a hana ta shiga batun tattaunawa a kan zaman lafiya duk da kiran da shugaban kasar nkurunziza yi cewa kowa da kowa ya shiga ya bayyana albarkacin bakinsa a cikin budaddiyar wasiƙar ofishin jakadajin amurka da ke burundi da jakadar amurka don liberi da manzon amurka na musamman mr thomas perello sun je cibiyar cibitoken ranar ashirin ga watan fabrairu sun bayyana cewa gwamnatin amurka za ta ci gaba da kasancewa tare da al'ummomin burundi ba tare da yin la'akari da bambancin siyasa ba gwamnatin za ta yi aiki da duk waɗanda suke neman damar ilmantar da 'ya'yansu tare da renonsu cikin yanayin tsaro a ƙasar burundi da ta ƙunshi ƙabilu daban-daban 'yancin jarida na da tasiri wurin gina al'umma mai ɗorewa. 'Yan jarida suna da muhimmiyar rawa da za su taka idan sun kyaye dokokin sana'arsu da ba jama'a rahotanni da ba su nuna bambanci ba amma suna kan gaskiya tare da kalamun da suka nuna sanin ya kamata. Sharhin murai Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. da kuma shi ne muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. a yau juma'a shugaban kasar angola jose eduardo dos santos wanda ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin afirka da suka fi daɗewa a kan karagar mulki ya ce zai ritaya daga harkokin siyasa a shekarar 2018 bayan ya kammala wa'adinsa. a lokacin da ke ganawa da shugabannin jam'iyyarsa ta mpla a luwanda babban birnin angola santos ya ce zai ajiye haka harkar siyasa baki ɗayanta a watan satumba shekarar 2017 wa'adin santos zai kare sai dai shugaban bai ambaci dalilin da yasa zai yi ritayar ba ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kare haƙƙin bil'adama ya zargi gwamnatin sudan ta kudu da kashe fararen hula tare da rusa gidajensu da ke ƙauyuka yayin da take faɗa da 'yan tawaye wani sabon rahoto da aka fitar a yau juma ya nuna cewa dukkanin bangarorin da ke takaddama a kasar suna aikata laifukan cin zarafin bil'adama akan fararen hula a yau juma'a tsohon dan takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican ben carson ya nuna goyon bayansa ga donald trump da ke gaba a kokarin da jam'iyyar ke yi na tsayar da dan takara guda to da ta nan da tun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na abar ya huce na ibrahim alfa ahmed yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya taimaka min domin gabatar da shirin da julie gresham ta ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci injiniya sidra har da bakon da ya kawo mana ziyara wato farfesa ibrahim malumfashi na jami'ar kaduna ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku.